نعم العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية نقف ونبدأ من أين ما زلنا في ذكر الأحاديث الواردة في الصفات كو من أمبتن هذه السنة سكي zo كان الصفات akan زيرا متعش وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن قطن منكرا تشما ونمكو na'am to na ji haka ne ni ne na koma baya wa qawluhu wal arshu fawqa ma'i wallahu fawqa al arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi hadithun hasanun rawahu abu daud da fadin sa annabi alayhi salatu wal ma'i al'arshi yana saman ruwa al'arshin ubangiji tabaraka ta'ala yana saman ruwa ko shi kuma ruwan yana saman a wallahu fawqa al'arshi Allah kuma yana saman al'arshi wa huwa ya alamu ma antum alaihi shi ya san abin da kuke kai abin da kuke aikatawa hadisun Hassan, hadisi ne ingantacce rawa abu dawud wa ghairihi imam abu dawud suka roto da wani a wannan hadisin akwai tabbatarwa da allah sifar al'ulu wa fauqiyya min ghairi tamsil lalle allah yana sama yana sama da komai ko ba tare da bizan misali ba so wannan hadisin dalili ne karar da yake nuna mana Allah yana sama ko yawwa to damu shine abin da ya dame mu wa qawluhu lil jariya da kuma wansa da ya ga aljariya wato yarinya hadisin muslim kenan ko yawwa yace da ita yarinyar da mai gidanta ya buge ta ta kawo shi kara wajen annabi alaihi salatu wassalam sai shi manzan Allah ya kira mai gidan ya ce da shi to lalle ka yanta ta lalle ka me ka yanta ta to kuma ana so a tabbatar da wanda zai yanta din ta zama musulma an gane ko a ce su su bude wannan kofar saboda masu fita da zari su bude kofa da to shine sai ya ce aka yi mata tambayoyi jarabawa aina Allah ina Allah yake qalat fi sama sai ita wannan jariya din tace yana sama kaga wannan dalili ne karara tunda ta faɗa wa annabi kuma annabi ya tabbatar da ita ce Allah yana sama qala man ana sai mata tambaya ta biye ce to waye ni qalat anta rasulullah sai ta ce ai kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama qala ya ce tikha fa inna mu'mina sai annabi ya ce to ka yanta ta dan ku lalle wannan mu'mina ce kenan ta zama mumina ne saboda ta yadda Allah yana sama sannan kuma ta ainihin wato yi imani da annabi alaihi salatu wassalam wannan hadisi yana nuna wato ya halatta a tambayi ina Allah yake ko tunda annabi ya ce aina Allah kuma ya amfani da aina su 'yan su 'yan aƙidar jihar ibn safwan suna da aƙidar ba za ma a tambayi ina Allah yake ba sam suna suna itikadin duk wanda ya tambayi inda Allah ma yake to ya zama kafiri to yanzu wannan za su iya ya tsalaƙi wannan hadisin